يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammacin talata shida ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1439 wadda ta yi daidai da 22 ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2018 karo na biyar ko na hudu ainihin wannan masallaci mai albarka na umar dan khattab allah ya kara masa yadda da ke nan unguwar mai saje ko tanki cikin garin dutsen ma karamar hukumar dutsen ma jihar katsina najeriya allah ya sake hada mu domin mu dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi kamar yadda aka sani muna cikin sura ta biyar ita ce suratul ma'ida kuma jiya mun tsaya karshen aya ta biyu kawai gabanin nan akwai tambayoyi da muke da su wannan ya yi tambaya ya ce magana akan haramcin yin sallah bayan sallan la'asar sallan nafila to wannan ya hada har da ainihin tahiyatul masjid ga mutumin da ya shiga masallaci masallaci kafin ya zauna nafilfulu iri biyu ne akwai waɗanda ake cewa da su as-sunan al-muqayyada akwai waɗanda ake cewa da su as-sunan al-mutlaqa as-sunan al-mutlaqa sune waɗansu malamai suke cewa da su a sunan gair arrawati wato sunnoni ko nafulfulu waɗanda ainihin wato an bar ƙofarsu a buɗe ne a yi su saboda sababi da suka samu shi ne wasu malamai suke cewa da su a sunan zawatul asbab wato nafulfulu wanda suna da sababi sababi ne yake sa a yi su akwai mukayyada su da waɗanda an iyakance su su ne waɗanda ake cewa da su a sunanin rawati waɗannan guda goma sha biyu da muka faɗa hudu gabanin azahar biyu a bayanta biyu bayan magariba biyu bayan sallar isha da kuma biyu gabanin sallar asuba su ne da rakatai alfaji waɗannan ana cewa da su a sunanin rawati amma sauran nafulfulu waɗannan kuma sababi ne yake sa a yi su kamar ka shiga masallaci manzala sallallahu alaihi wasallam yace in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka a biyu kuma ko da ranar juma'a ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da ya gama hudu ba ta farko ya koma yana yin ta idan ka shiga masallaci za ka yi wannan ainihin ta hifil masjid saboda haka ita wannan sababi ne kuma tana wucewa da gushewar sababin in mutum ya riga ya shiga masallacin sai ya zauna sai dai dan a sanar da shi a cewa da tashi ka Allah ya sa kuna ganewa kamar idan bai sani ba a ce tashi kai kamar yadda ainihin sulaik al-gafani Allah ya kara masa yadda ya shiga masallaci ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gabanin nan kai sallar nafila ne ya ce a yace to tashi kai sallar nafila raka'a ya ce ɗayan ku ya masallaci ya tarar liman ina khutba to yi sallar nafila kuma i takaita su kada yi su wato kada ya tsawaita su sai su ainihin a takaice to kamar haka idan ka zo masallaci dan da za a tayar da sallah ba tsaya za ka yi kace sai an tayar da sallah ba a ka shigo sai ka yi abin da za ka yi ƙoƙarin yi shi ne sai ka gajarta wannan nafilar taka raka a biyu kai maza ka yi shi kenan ka tashi a yi sallah da kai wani abu da mutane suke yin kuskure a nan ne sai mutum ya zauna ko yana sallar nafula, har a tayar da ya kama an liman ya yi kabbara harama har fara karatun fatiha ina zaune wai yana kasa nafula. sakan ɗaya da za ka yi da liman ya fi awa dubu da za ka kai kaɗai allah ya sa kuna gane da haka ainihin wato hakan yi zuwa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna irin asara da mutum ya yi wato rashi da mutum ya yi na liman ya yi kabbara harama babu shi saboda haka sai a takaita wannan sunan kenan da watul asbab to waɗannan su ne sunan wanda ake cewa da su tana cikin sunan zawatul asbab wato wanda suna da sababi kamar mutum zai yayi dawafi ya gama kowanne lokaci ya fi ya gama zai yi wannan nafila din raka'a biyu wanda Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kuma a haka annabi ya gaya mutanen makka ya ce ya ku mutanen makka kar ku hana wanda duk ya zo zai yi dawafi da wannan ɗaki ya yi dawafi da shi ya gama in sallan nafila raka a kowanne lokaci ya ga dama na rana ko na dare saboda haka a wannan lokacin in ka yi dawafi ka gama shi ma wato sunna ce mai sababi sababin yinta shine dawafi bil munasaba shin dawafin sai na farilla ko kuwa a hannu nafila hannun nafila inda ya kayi zagaye to an so ka yi ka yi nafila kuna ganiya da kyau to sannan kuma saba wani tsawafi da ake yi bakwai sau bakwai shin shi sai an gama bakwai sau bakwai za a yi kwakwa duk bakwai sai an mata nata to amma gabanin nan shi bakwai sau bakwai shi mai matsayinsa a addini a <laughs> na gane ku shi bakwai sau bakwai mai asa addini shin sunna ne an shar'anta shi a shar'ance a magabata na kwarai a kowanne da yi in ka je maka in banda yan najeriya a kowanne kaka suna yi yan najeriyar ma nan arewa ta tsakiya da kudu ta yamma gidan bida'a saboda haka ba suna ba ne amma ba a hana ka kai ɗawa fi iya abin da ka ga dama ba amma duk bakwai to sai ka tsaya kayan ne kai dawa kuma ka ce na iyakance bakwai sau bakwai zan yi to wannan kuma bid'a ce saboda duk wata ibada a shari'a wanda shari'a ta sanya wa lokaci to wajibi ne ka bata wannan lokaci wanda ta sa adadi dole ka bata wannan adadin wanda ta bata haka nan a buɗe to dole ne ka bata a buɗe idan ka ce ka sa ba ka yi kaza to yanzu bautar kanka kake yi ba bautar Allah ba ai kuna gane kun gane kuwa misali ka ce bakwai so bakwai wace ka kayyade bakwai so bakwai dawafi da ake yi na kudumi ko na ifaba ko na wada'i waɗannan su ne waɗanda shari'a ta yi magana a kansu sauran ɗawafi an bar maka ne shi ne Mutlaka, ka je ka yi shi duk da ka ga dama duk adadin da za ka yi amma ka ringa kirgawa in ka fara sai ka yi guda bakwai ko sallah ake aka tayar ka tsaya ka yi sallah in ka tashi mai za ka yi ci gaba za ka yi ko ba za ka ce a barin ba zan ƙara saka ma ai kafin liman ya ka harama a daga nan kana dawa fi sai aka ce allahu akbar allahu akbar to wajibi sai ka ne kawai sai ka kama sahu naka idar da sallah babu laifi ka tsaya kai azkar da ake yi bayan idan da sallah sannan ka ci gaba da dawafinka ka dora don duk aiki ne na ibada wato yi wannan ne wanda ya same shi kuma shari'a ta baka dama sai ka dora da shi kuma ka tashi ka ci gaba da wanda kake cikinsa ainihin kamar hukuncin da muka jijiya wato abin da aka hana ka saboda wani dalili in dalilin ya kauce sai ka yi mi sai ka koma da shi inda yake to kamar haka kuna gane da kyau saboda haka wani bakwai su muka wannan babu shi a addini a takaice dai duk nafila wanda take mabuciyar sababi za ka iya ta duk lokacin da sababin ya cika ka shiga masallaci ko ka yi dawafi ko kuma ka saba dusan da za ka yi karatun alkur'ani kakan yi nafila wannan babu laifi da malamai suka ce babu laifi ko ka yi alwala akwai alwala da ake yi ko an yi alwala an so sunna ne a yi alwala abin na a yi nafila saboda hadisin bilal allah ya kara masa yadda annabi ya ce bilal na ji karar takalminka a gabana a gidan aljanna wani aiki kai wa Allah wanda shi ka fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali a kansa shi sa Allah ya maka wannan abin sai to ya rasulullah ni dai abin da na sani Shi ne ban taɓa yin alwala ba ko da rana ko da daddare face sai na yi sallar nafila raka Allah zuwa gwargwadon abin da Allah ya kaddara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa zaka wannan shine dalili saboda haka in kai alwala ka samu a kowane lokaci ne ko da rana ko da daddare kai ainihin sallar nafila wallahu a'lam to wannan tambayar ya yi tambaya ne akan cewa mutane mahaifinsu ko magaji wasiya amma su bu sani ba kuma wasiyar ta wuce kaso ɗaya bisa uku sai ce to wannan wasiyar ya halatta a zartar da ita inda aka yi ta sannan kuma sai ce kuma su magadan idan suka ce bisu yadda ba don bisu sani ba yaya abin yake to ita wasiya da Allah subhanahu wataala iba mutum dama yi ya iyakance masa iya inda zai yi ta shine hadisin sa'ad Allah ya kara masa yadda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ije ziyarce shi bashi da lafiya yace ya rasulullah kaga halin da nake ciki bana jin zan tashi bana jin zan tashi wani ma abocin dukiya ne da yawa kuma banda wanda zai gaje da banda ya ta kwaya daya na iya yin sadaka da kaso biyu bisa ukun dukiyata sai manzo Allah su sallame ce a yace to na iya rabawa rabi in bayar da rabi annabi sallallahu alaihi wasallam ce a yace to na iya kasawa uku in bayar da kaso daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaso daya bisa uku lallai kaso daya bisa ukun dukiyarka kaso ne mai yawa amma annabi bai hana shi ba sai kawai ci gaba da wani bayani sai ce ka mutu ka bar magadanka suna da cikin wadata shi ya fi alkhairi gare ka fiye da ka mutu ka bar su talakawa 'yan kwankila suna bi suna roƙon mutane kuma ta yi Allah irayar da kara har wasu su amfana da kai wasu su cutu da kai sai ce ya rasulallah yanzu bayan 'yan uwana da suka samu irin wannan cuta rashin lafiya suka mutu ni zan iya rayuwa sallallahu alaihi ce yi eh, ta yi kuma sa'ad sai ya warke daga wannan rashin lafiya har sai da ya haihu aka ce sai da ya haifi yaya goma bayan wannan rashin lafiya da ya ce yarsa kwaya nawa ce daya da za ta gaje shi kuma 'ya'yan suka haddace qur'ani kuma kowannen su ya hau doke yi jihadi fi sabilillah to kaga rayuwa ta yi ne ta yi albarka to anan shine malaman suka kalli wannan hadisi sai suka ce to wasiya ana yin ta ne a cikin kaso ɗaya bisa uku abin da ya wuce kaso ɗaya bisa uku na dukiyar da mai ita yi wasiya za a zartar da kaso ɗaya bisa uku a mayar da mai kaso abin da ya wuce cikin dukiyar magada wannan tambayarsa ta farko kenan ko gaba ta farko gaba ta biyu cewa bu su yadda ba idan akwai hujja kamar ya shaidar da wani su ne dai bai gaya musu ba an gani da Allah ce a ya kafa shaida to sai kafa shaida din ko iya rubutu da hannunsa iya rubuta in ya mutu kaza a cikin dukiyarsa a bawa ne ko ya yi wakafi ga masallaci kaza ko ya yi wakafi a yi aiki iri kaza to wannan ba su da haƙƙi da za su ce ba za a zartar da wani wasiyar ba don su bin sani ba saboda akwai shaida shaidar su ne waɗannan da ya kafa a matsayin shaidu mutum biyu adalai ko kuma rubutun da ya yi cewa idan ya bayar da kaza a cikin dukiyarsa idan suka hana to wannan abin da suka yi sun saba mahaifinsu a cikin wasiyar da ya bayar kuma su sani baya raye ballantana su nemi me gafararsa ya fi musu wallahu ta'ala a'lam na'am alarma Allah ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنقيئة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبها على النصب وأن تستقسموا وأن تستقسموا بالأسلام فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم idan kuna tunawa jiya ko tun farkon karatu bayani cewa wannan surar tana bayani ne akan al'anzima al madani wato zamantakewa me ya halatta me ya hara me za a yi menene ba za a yi ba kwana biyu da suka gabata mun ji wadansu hukunce yau ma insha Allah za mu ji wani hukunci Allah ya ce hurrimat alaikum al an haramta muku mushi ai akluha wato an haramta muku cin naman mushi waddamu da kuma jini ai almasfur wato jini wanda yake kwarara in an yanka dabba wannan jinin da yake kwarara wasu suna tara suna amfani da shi to haramun ne a ci wannan jinin eh, akwai wani abu da da ake yi ban sani ba ko kunan kuna yi amma a kano da can ana yi ban sani ba yanzu ko su ma suna yi ko ba sa yi amma da wahala dai an daina don wurin da na san ana yi ɗin ina wuce kuma waɗanda na san suna yi tun da can har yanzu na ga suna sayar da abin nan wani ɗan abin nan ne suke yi ɗan abin nan tukunya ce aka yi karama sai a kawo abin nan jini abin nan mai sai a zuba sai a ɗora ta kan wuta za a zuwa na siyarwa ka zo ka bayar da naira ɗaya ka ga an baka nama da yawa kai sai ka zata nama ne a shi jini ne an gane inda ake masa aka tara kun san yana bushe dikani to kamar yadda ake wa awara kun san awara wadda ake da wakil soya to kamar haka ake masa wato sai a maimakon a bar shi in an bar shi a waje zai huce gaba daya zai bushe zai karfi to idan aka tare shi sai a dan bude shi sai guda guda sai a mayar sai a rufe to idan aka rufe zai yi dan dalan haka to sai a yanyanka shi idan aka yanyanka sai su zo sai su ringa zuba shi a cikin wannan man suna yi suna shirya mutane za a sa masa duk abin da ake sa na ingredients na nama sai mutum ya ce yana jin nama yake ci ashe nan jini ne Allah ce hurrimat alaikumul maitatu wad damu irin wannan din wanda yake farara din to wannan babu shi to wanda yake me yasa aka ce almasfu aka ce wanda yake kwarara saboda dabba in ka yanka ta in za ka sa ta a roto jini zai fito Allah ya sa kuna gane to kenan shi wannan ba za ka iya ne rabuwa da shi dole sai ka ci da shi kuna fahimta bal dabbar da aka ci da wannan jinin ya ta fi amfani a jikin wanda ya ci namanta fiye da wanda aka wanke aka ci Allah ya sa kuna gane a can kana ganin akwai tsafta a nan kuma akwai ne akwai lafiya akwai gamsarwa akwai nagarta shi wannan jinin ina maganin wato protection ne na cutar da take jikin ita dabba Allah ya sa kuna gane wato akwai wani abu wanda zai cutar da kai ko wannan jinin da yake a jikin ta an aka dafa da shi ko aka soya da shi shi maganin wannan wannan abin da zai cutar da kai din shi yake protection to da haka iya inda ka wanke iya inda ka rage wa amfani da zai maka yau, da haka kuka ga mutanen da suna cin nama jikin sai rayin yin kwari mu kuma muna cin nama yana ne nukub nukub ai kuna gane an gane saboda su sun fahimci wannan sirrin da yake ciki to da haka ainihin wato wannan ba za a iya rabuwa da shi ba da haka na na isha ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin wannan jinin da yake ragowa a cikin dabba sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a a Aisha ai an haranta addabul masfuh jinin da gashi yana kwarara shi wannan din da zaka zo ka tsane dabbar haka sai jini yake mi dugo bai halatta kai amfani da shi ai kuna gane to amma dai wancan lokacin da aka yanka shine ainihin wanda ake ne kama fil an'am kamar yadda yazo a cikin suratul an'am aya ta 146 fadar Allah qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskun uhilla li ghayri Allah bi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka gaya musu ban samu wani abu cikin abin da aka umumin wahayi da shi cewa alamun bane sai ainihin abin da yake bushe ko kuma jini wanda yake mai farara ko naman alade da sauran abubuwan da aka lissafa a wannan aya au wa lahmul khinzir da naman alade naman alade alade iri biyu ne akwai alade na daji akwai alade na gida to da na gidan da na dajin duk hukuncin ya ne ya hada su ai kuna gane da aladen gida da aladen daji wani ya ce a ah, to kai ka ga aladen gida ma in kana da tsafta ba za ka iya cin namansa ba saboda sa to shi ma na dajin nan baka gaishi bane baka sai na yake an gani amma dai da na gidan da na dajin duk haramun ne a ci namansu wa ma uhilla li ghairi llahi bi da duk abin da aka kururuta sunan wani Allah da shi ma'ana yayin yanka shi bi an biha alas mai gairi wato aka yanka wannan dabbar akan sunan Allah wato da sunan wannan Allah subhanahu wata'ala wato da aka zo yankawa sai aka ambaci sunan wani ba Allah ba sai aka yanka wannan dabbar ko da ita asalin dabbar tana cikin waɗanda dabbobin da ya halatta a ci namansu misali kamar tumaki ko awaki ko shanu ko raƙuma in dai wajen yanka aka ambaci sunan wani Allah ko wannan ba za a yanka ba za a ci ba bai halatta a ci Allah madaukaki ai wa ma uhilla li ghayrillahi bi wal munkhaliqatu ai al mayyitatu khanaqa wato da wanda aka shake ta dabbar da aka kama aka shake har sai da ta mutu ita ma wannan haramun ne a ci naman wal mawquzatu da wadda ainihin wato aka kame ta aka daki kanta ko aka yi ta dukanta har sai da aka kashe ta an gane alwakan shi ne a daki abu a wani a makasa wuri makasa a yi masa rosi yawanci aka ake yi misali zai dan kaje kudancin kasan nan ko akwai wurin da suke abin nan wadda ba nan ba kawai abin nan har a turai irin gidajen abatuwa nasu wurin yankansu in kai gayin da ake yi shi ne kamar a shigo da dabba kofa tana shigowa ko wani abu da tana shigowa an ne an timing nasa akwai abin da tana taka zai zo ne idan ki kanta shi ke sai ya zubar da ita kawai wani mazan da ita an gama da ita an gane to waɗannan da aka yanka to abin da aka kashe su a haka su ma ainihin wato haramun ne a ci ita ce almaktulatu darba ita ce wadda aka kashe ta da duka wal mutaraddiyatu da wadda ta faɗo daga wani wuri ita ma sai ta mutu ai as min ulwin asfal fa matat dabbar da ta faɗo daga sama zuwa ƙasa sai ta faɗi ta mutu to ita ma wannan ba za a ci namanta ba wannan da kuma dabbar da wata ‘yan uwanta dabba ta soke ta ko aka soke ta da wani abu ba yayin farauta ba shi ma ika ta ai almaktulatu bi nadri ukhra wa wato idan wata dabba ta zo ta soke ta sai ta kashe ta to wannan dabbar ba za a ci naman ko wani izo ya samu wani abu sai ya soke ta ko a cikin ta ko a dubrata inda malamai suka yi sabani shine ana soke rakumi, sai ga wata dabba ta zo za ta mutu dabbar ana cin ta a cikin wannan jinsin guda takwas in an bata ta mutu dai asara kuma babu abin da za a yanka da shi sai irin wannan abin da ake sukar rakumi da shi ai kuna gane hali na larura ke shi idan ka zo sai ka sami nan din inda ake sukar rakumi na akuya ɗin ko na tinkiya ko na sa sai ka soka tun da ba rakumi ba ne sai ta mutu za a ci nama ko ba za a ci ba magana mafi inganci ba za a ci ba an gani amma wasu malamai ya aitun da sukar harami ne na larura kuma an soki wannan dabba din a wurin da ake suka an gani ba a duk da ka soka mata ba ba a cikinta ba ba ko a tsakiyar wuyanta ba a a wurin da ake soka din jikin kuma a kowane wuri a nan ko inda kamar yake kwanciya da shi to wannan wurin daga sama za ka wurin da ake sokawa nan da ake soke shi da shi to sai irin wannan wurin a jikin akuyar da kai abin da ka soke sai kai shi da wasu malamai suka ce za a yi cin nama amma magana mafi inganci asara ta samu mai ita kawai ya ya rasa abin da zai yanka sai ya haɓa an gane to ita ce annabiha wa ma akala sabu da kuma dabbar da karkece suka ci nama min ha daga jikin dabba din misali wata kura ko wani zaki ya bota akuya ko wani rago ko wani abin da ije masa kata ainihin ya abin da ici nama ita ta rage ba za ka ce ba da ɗauka ma in ci ba a haramun ne an gane illa ma zakaitu sai abin da kuka tsarkake shi kuka yanka shi ai adraktu fihi ar-ruha wato min hadhihi al a min hadhihi al wato kuka iske ina da ragowar numfashi daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata fa dhabahtumuha sai kuka kashi abin da kuka yanka qabla infadu maktalihi gabanin ainihin wuce inda ainihin babu sauran rayuwa a tare da shi duk dabba ko duk mai rai ina da halin rayuwa guda biyu a lokacin da ake sa ran zai iya mutuwa akwai alhayatul mustaqirra akwai alhayatul mustamir alhayatul mustaqirra ita ce rashin lafiyar da kake gani a jikin mutum in ka san rashin lafiya ka san mutuwa ka ce wane wannan rashin lafiyar tasa rai ne da tsawo cuta da zuwa ita ce ake cewa da alhayatu almustaqirra akwai alhayatul mustamirra shine mutumin da ka je ko abu mai ran da ka ganshi ina gab da mutuwa ka san rashin lafiya ka san mutuwa ba ka jin cewa za ka fita daga inda yake bace da kai ya mutu ko ba ka jin cewa za ka ɗauke idanka daga kan yami ya mutu wanda ita ake shi da alhayatul mustamir to idan aka zo aka tarar da dabbar da tana da irin wannan rayuwar alhayatul mustaqirra wato rayuwa ne ba za ta yi ba amma dai za ta iya kaiwa wani lokaci ai kuna gani amma dai rayuwa a ce za ta warke a misali ka zo ka tarar kura ta cinye kafafun akuya ko tinkiya ai ka ga wannan ne ai ma kai baka yanka ta ba to dai ka san me sai ta haɗe zuciya ta mutu to ya za ta yi da ya za ta ci da ya za ta sha da ya za ta je da ya za ta dawo ko kai za ta kamar mutum kullum kana yi mata ɗawainiya don kana su abin da karfe fa mata abinci tana ci kuna gane wannan magana to wannan tana da alhayatul mustaqirra ke ba za ta yi wuta rayu ba ko kuma ya kamata wuya amma ba ta mutu ba an gane ka iya tunanin bari dora ko abin da ya kama da haka amma za a iya dora akuya a wuya saboda gilu-gilu ƙafa za a iya dora amma kai wuya ba za ta iya ba saboda za ta yi tunanin cin abinci za ta ga wani abu da tana jin tsoro za ta motsa da wuyan zai sake ne zai sake karye wannan alhayatul na ke tana rayuwa ne zuwa wani mai lokaci wanda mutu to idan aka same ta irin wannan lokaci to sai a yanka sai a yi amfani da wannan dabba a bitilkar asbab da waɗannan ainihin sababai wato ko dai eh, nasiha din ce ko mawquza din ce ko mutaraddiya ce ko kuma ainihin wace asabu ya suka ce ne wato kirkeci yace amma in nafazat mabtala amma in ta wuce wurin da nan ne makasar ta yake kafin lazzabihi gabanin a yanka falatu ukalu to a wannan lokacin ba za a yanka ba za a ci ba wato ta kai wannan halin da muka ce alhayatul mustamir an gane wato ta kai alhayatu almustamirra wato kowanne kwakwaran motsi zai iya fitar da ranta an gane wani ta kai wannan ba za a ci ba wannan idan ka ɗauka fal istisna munqati istisna munqati ne da Allah ce illa ma za ka zakaitu an gane tunda ana maganar ci ne to kuma sai aka ce waɗannan ba za a ci ba kenan istisna munqati an gane wa alaihi maliku wannan shine ra'ayin imam'u malik Allah ya ji kansa wa ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ana ali bin abi talib wa ibn abbas radiyallahu wal hasan radiyallahu anhu ah, wa qatada rahimahullah daga waɗannan manyan malamai ali dan abi talib da Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda da kuma alhassan hasan da imam'u Qatada Allah ya ji kansu suka ce illa ma adraktum فيه بقية إلا ما أدركتم فيه بقية fihi haya a baki haya a illa ma adraktum wa adraktumuhu wa qad baqiyat fihi hayatun mustaqirra wato suka ce sai dai abinda da kuka riske shi rayuwa mustaqirra ta ta riske shi ta yi saura gare shi min hadhihi al-ashiya al-madhkura daga waɗannan abubuwan da aka ambata to wannan za ku iya yankawa ku ci ainihin namansu واختلف المفسرون في الحياة وإدراكه malaman tafsiri sun yi saɓani a wajen rayuwar da kuma yadda ake ta wannan dabbar da kuma yadda ake riskarta ƙila aka ce bai an tuja da lahu ainun tatruf a zo a gaga idan sai yana ne idan dabbar ina kiftawa an gane na dabba ta samu kanta irin wanda yanayi sai aka ga tana kiftawa to za a iya cin nama au zanabun ya ko kuma ainihin jelarsa tana kada wato ga jelarsa tana motsi to wannan shi ma ba akluhu jaiz cin naman sa halal wa qala ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da sai ce idza tarfat ainuha idan idan dabban nan e kada au rakadat rijluha ko kafarta ta motsa wato ta buga kafarta haka auta harraka ko da aka yanka sai ta motsa fazba ice to ka yanka ta wato ka ganta tana kafarta tana motsi ice to sai ka yanka wa halalu shin wannan naman halal fa'ala hadha to bisa wannan fahimtar kuma fal istithna'u muttasil istithna din ya zama muttasil ne ke shekaran jami'i bayani akan al-istisna al da al al wa ma biha ala asma'in musu hakanan Allah ya haramta muku cin naman da dabbar da aka yanka akan sunayen gumaka jam'u jam'i ne na nasab sadudin ana yi mata fata wahiya al-asnam sune gumaka ai idza qusida ta'zimuha wato bihi idan an yi niyyar girmama waɗannan gumakan da wannan abin da aka yanka walau lam bizkar eh, ismuha ko da ba eh, inda zabihi ko da ba ambaci sunan gunkin ba lokacin da za a yanka wannan dabba din to haramun ne a ci wato aka yanka ba dan Allah an gane kamar naman kirsimeti ko sai ka ga da kirsimeti ya to sai mutane su yi maka text message ala gafar ta mana eh, na allah ya ce abincin alil kitabi halin ne gare mu to a ce na kirsimeti to banda na kirsimeti sai dai shinkafa ce da miya da kifi ai kun amma inda abin da suke yanka a ce sai an samu bakin dan tauri wanda yake shekarar ne bai kaza bai kaza a je a yanka shi saboda wannan munasabar to haramun ne a shi wannan zubiha ala musu Allah ya sa kun gane wato ba shari'a ce ta ce kai shari'a ba ta yadda ka yadda da wannan abin da suke yi Allah ya sa kuna gane munasaba irin ta zamantakewa to ya halatta sun baka wani abu wanda ba wannan ba karkaci amma wannan bizzat to karkaci idan ka ga wannan ko su da kansu suna son sai sun baka in suka san in sun wannan ba za ka ci ba to su ma ba za su baka wannan abin da to akwai ta kuma wani abu da yake faruwa wasu sun ce to suna so sai su gayyaci musulmi sai iya yanka musu saboda dai wai musulmin da za su ba su samu su wannan matsala din guda biyu ce akwai abin da aka yanka ba dan Allah ba akwai abin da aka yanka kuma da sunan wani Allah kuma har ila ba dan Allah ai kuna gane bambanci asali shi yanka ana yi sane dan wa dan Allah ba wai ana maganar cewa wai ambatan sunan Allah ba ma shi ambatan sunan Allah in zaka yanka dabba baka yi bismillah ba ko baka ambaci Allah da kowanne lafazi ba wannan kuskure ne sako ne amma yin yanka ba dan Allah ba kuma shirka ne kun gane bambanci saboda haka ainihin cewa wannan abin da za a yi wanda shari'a ba ta shar'anta shi ba dan an ambaci sunan Allah kansa bai halatta ne bai halatta ce shi kuna gane da kyau da haka yanzu ana magana ne menene abin da ake wato shari'a ta yadda kai a matsayin ka na musulmi kai amfani da shi kuna gane da kyau saboda haka wannan matsala dole sai mutane sun koma ainihin sun sake wato nazari a kan fa'ala bi ma'ana Allah da haka anan da yace wa ma biha alal nusuk ai ma biha lin nusuk wato waɗanda aka yanka saboda guma afon waccan matsalar da muka tattauna karkashe to yanzu muna nufin mutum annabi musa a annabi isa gunki ne an yanka gare shi ba abin da ake faɗa ba kenan shi kan ba gunki ba ne kun wuce a cikin eh, sura ta hudu surar nisa ba rake Allah ya ce wa kala Allah ya Isa ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq a afwan a shi a cikin wannan sura za mu zuwa ma'ida insha Allah an gane qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم النبي عيسى يا برنت دكانسا الله يا برنت دشي a baran kun wuce ayar da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam ya bar duniya duk wanda yake bin sa baya bauta masa yace wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida ran kiyama shi ma zai zama to shaida kansu ai ni tunda muka rayu da ku har muka rabu ku bauta mu da haka annabi Musa is innocent ba ruwansa bai san sun masa bauta ba bai san suna yi ba da haka a lokacin annabi ya bamu labari lokacin da Allah zai gaya masa cewa ai an yi masa bauta sai ji kamar fatan jikinsa ake yage Allah ya sa kuna gane saboda me inda hankalinsa zai tashi an bauta wa annabawa Allah ya sa kuna gane amma bautar waɗanda suka yi musu bauta ta sa su zama to gutai to da haka a a ta'arifin tagut sai aka ce huwa ma'ubida min gairin la radin bi ibadati shine abin da ake cewa dagutu wanda duk aka bauta wa koma bayan Allah kuma iyarda yanzu da annabi Isa yana nan zai yarda su yi haka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ibamu labari idan annabi Isa ya sako alaihi salam zai yaki as zai kashe al kuma duk wani mutum sai ya bi shi sai ya tabbatar cewa shi ba Allah ba ne, shi ɗan eh, bawan Allah ne manzan Allah ne kuma zai rabu da su akan haka zai bar duniya akan haka saboda haka annabi isa alaihi salam ya shiga cikin gungun annaba ne da waɗansu suke bauta gare su da haka bai shiga cikin ɗagutai ba baya ciki amma bautar da waɗansu kuma suke yi gare shi da wani abu don ina annabi isa ba za a ce kuma sai a tabbatar da ita ai kuna gane dan bauta ga wa ake yin bauta ga Allah bauta ta Allah ce shi kadai Allah ya gadar da lahmul khinzir haka ne hatta na ganin yawancin wani جمع نصاب هي الأصنام أي ما قصد تعظيمها به ولو لم يذكر اسمه عند ضبعه على بمعنى الله ليس هنا فليس هذا مكرر مع haka ne sabar sai zamanto wannan ba an maimaita shi bane tare da abin da ya gabata izaka fi ma zikira eh, eh, ala zabihi isma asana shi wancan na farko wato ana magana ne wanda aka ambaci sunan gunkin lokacin da yanka za a yanka shi wa fihi qasdu fima usida bi zabihi ta'zimu as-sanam ita kuma wannan ayar tana magana ne wato wajen wato an yi nufin girmama wannan abin ne wato da yanka wannan dabba din min gairi zikirhi ba wai ambatan sunan wannan dabba din bane misali kamar masu yanka da kirismeti suna nabi isa suke ambato waɗansu suna nabi isa kuma yayin yanka amma yawancinsu ba su ambatan wa suna na isa alaihi yanzu sai a koma manufar da ta sa suka yi suka yi bautar ai kuna gane shi ne ma da yake cewa ayoyin sun yi magana ne wancan an ambaci sunan wani allah wannan kuma an nufaci girmama wani allah kun gane bambancin guda biyu an gane to bil munasaba muna yi an maka haihuwa ba ka da hali ko sallar layya ta zo ba ka da hali sai mutum ya ce to ai dan kana wa dana gori bari ko inda duk inda zan yi yi yanzu wannan yankan da kai ka yanka Allah ka ko dan kada a ce ka yanka ba kuna gane wato abin da ya shafi tauhidi yan uwana masu albarka wato ina bukatar a bashi kula ta musamman annabi sallallahu alaihi wasallam yace shirka na boyuwa ga dan adam boyan sahun bakar tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin dare yanzu kaga wannan abin wadansu ba sa ɗauka cewa abin da suke ba kuskure ba ne ai za yi ne dan ka faranta yayanka bauta kana yi ne dan ka farantawa? allah da sura ta goma sha takwas suratul kahf allah ya ce faman kana yarju liqa rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد wannan ayar malaman tafsiri kusan harshen su ya kusan haduwa akan cewa abin da ake nufi shine kada mutane su yadda su yi riya a cikin ayyukan da suke yi kuma riya da ita ce shirka karama to matsalar ita riya ko da karamar shirka ce amma tana kai da yin ta zuwa ga wata tana bata masa aiki ranar lahira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ce da almura'u wanda suka yi aiki saboda waɗansu gani su yaba musu ko su ba waɗansu haushi ko don su birge waɗansu ko don abin da ya kama da wannan sai ce ku je wajen waɗanda kuka yi aikin da saboda su ku karɓi ladan da haka ikhlasi yake da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwa yin abu don Allah dan ka gane hatsarin wannan shi sa malamai suka ce yin aiki dan wani riyaci bari ma don wani riyaci an gudu kenan ba ne ba tsira ba me ma'anar wannan magana ka yi don wani don ka burge shi ko ka ba shi haushi ko iga kana yi ka yi ne ka yi ne, sai ka ce a ba zan yi ba don karace ina yi to in da ban ba don an za a ce kana kana yi bane za ka yi me yasa ba za ka yi shi wanda za ka yi wa ba shi yasa kaka yi ba waye sa kake yi? yanzu misali kana dan kwadugo mutum ga zo ya dauke ka aiki misali ne zan babu kana aikin gini sai ka dauko wani labor zo ya maka aiki sai ka ce kai abin da nake so kai mun shine sare mun wannan gurin ko kai da ka sashi zaka ji tsoron yanka zaka eh, eh, eh, zai ji tsoron ka ganshi yana yi Allah ya sa kuna gane to kuma yana ruwansa da wani ya gaishe yana yi to duk sanda za ka yi wa Allah bauta haka ba ka ɗauka kamar ɗan ƙwadago ne kai wani laibira ne kai wani ya ɗauke ka yi sa ka ne aiki sai ka zo kana yi wa kake ƙoƙarin gamsarwa da wannan aikin wanda zai biya ka kuɗinka kuɗin aiki to ita bauta da ka ganta duk duniya babu wanda zai iya biyan bauta ba Allah Allah kaɗai shi ke iya biyan ladan bauta ko muku ku gane ba ba ku san cewa idan da za a kyala mutum da zuciyarsa al'abiyya wanda yake jin shi wani bane Allah ma za a bauta masa ne misali kallo wani sahabi zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni ina yadda da kai zan musulmi amma ni sharadi na guda ɗaya ne zan yi sallah amma ba jada sallah ba ne ba su jada saboda me yace saboda abin da fi komai daraja a jikinka shine goshinka to kuma sai ka aje shi a ƙasa shi yanzu mai zuciyarsa take gaya masa shi durkusa ake a gaishe shi shi don mai zai durkusa ya gaida wuni kuna gani da kyau shi ya isa ya kai ina jin ai wanda aka durkusa masa nan wani isashe ne saboda haka shi a isarsa ba wanda zai kuwa ba wanda zai risalawa ko ba ku gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani abu ka musulunta to ai kai sallah dan ka ki yin sujada ai sabo ne ko ko ne amma kafirci kuma fa rashin sallar kwata-kwata shi kuma fa kafirci to ashe gara ne da baki kirin ga da baki baki kuna gane da kyau annabi sai karbi musulunci da aka zo aka yi sallah an yi rukuwa an dago aka tafi sai ga kowa a gasa shi kadai ne sai ga toshi a waɗannan waye kafin ka ce mai wannan he joined the queue shi ma ya ne sai ka yi jan sharbin sabon musulunta in ya muri sabon musulunta ke ma ki bi dan wanki kawai sai bi su Allah ya sa kuna gani to don haka ita bauta da kuka ganta a dan adam inda yake jin kansa inda Allah da kansa ya karrama shi inda ba dan Allah kaɗai ne yake biyan ladan bauta ba wani da zai iya biyan kansa ladan bautar sai ya dinga biya ko kuma ya ce Allah in biyan ka za a yi madadi na ladan bautar ba zai dinga baka kaza Allah ya sa kuna gane to dan haka bauta ba wanda yake iya biyan ta saiwa sai Allah to da haka in ka tashi kai dan shi in ka tashi kai danwa kai dan shi saboda haka ba a yanka saboda kada wa dana gori a ce ai an yanka masa shi ba a yanka masa in kana da hali ka yanka in ba ka da hali ka me ka hakura da aka mawa malik allah ya ji kansa ya ringa bayanin irin yadda za a yanka ka iya yanka ka za ka yi ice ko tsuntsu ne ka kama ka yanka babu kuma. ina hujjar ka imam ce allah ce la yukallifu lahu nafsan illa wasa sannan shi abin da ya izina shi ne zubar da jinin ba naman ba aka ce sai haka sai ce allah ya yace la yanalu allah wa wala dima'uha walakin yanalu kuwa Allah ya sa kuna gane saboda haka ainihin wato abin da zaka yi shi zaka yi haka lokacin sallah in kana da hali ka yanka in baka da hali ka ne ka hakura ka gode wa Allah iya shekarun da ya baka dama kana me kana ta yi mutum nawa ka sani wanda tun da ka san shi bai taɓa yi ba Allah ya gane da an gane wa an tastaqsimu haka dan Allah ya haranta muku ku nemi sa'a ay tatlubul qasama wal hukm wato ku nemi yin rantsuwa da kuma hukunci bil azlam da kibau jam'u zalam jam'i ne na zalam ana iya bi fathi azai wa dhammiha zaka iya karanta eh, zai din zaira din wannan kai mata fata ko kai mata rufa ko kace zalam ko kace zulam ma'a fathi lam amma ita lamun din ko da zai da fata ka karanta zai din ko da lamun to ana yi mata fataha qidhun qidhun bi kasr al qaf shine kidh wato kafin eh, din ana yi mata kisra al kidh shine eh, abin nan mashi an gane ko kibiya amma eh, wato sagir wadda take karama la risha lahu wala nasu babu wannan gashin da ake na in ka samu kibiya ko wani dan gashi a kasar ko mashi ko akwai masu kamar masa ado da ne da wani gashi to ko kibiya din to babu kibiya babu ainihin wannan gashin kuma babu ruwan karfe din wato kamar alƙaluma ne ana fikewa inda ake fike eh, ya sunanta kibiya ko mashi a zira wannan karfa da wannan gashi kamar haka ne ake ainihin yin kibaudin wato asalinsu na mashi ne in za su fita za su nemi sa'a suna zuwa neman sa'a sai a ɗauko waɗannan kibau ɗin sai a watsa su a kakkafa to sai ainihin wato su ga abin da ya fito sai a ce to akwai sa'a ko babu sa'a wa kanat sab'ata inda sabilil ka'aba waɗannan kibau guda bakwai ne suna hannun mai kula da ɗakin ka'aba lokaci alaiha a'lam akwai ainihin wato zane-zane a jikinsu wa kanu yuhakimunaha sun kasance suna mai da hukunci zuwa gare ta fa in amaratuhum in ta ba su umarni kiban sun ba su umarni eh tamaru sai su bi umarnin wa in nahatuhum eh, intahaw in kuma ta ana su sai su hanu neman sa wato mu ma ana Hausa muna da irin wannan an gani su da kibo suke yi wato kamar mutum yana niyyar zai wani abu na kasuwanci ko na wata tafiya ko aure ko matarsa tana da ciki ko ta mu'amala wadda akwai hatsari a ciki maimakon yi istihara a matsayinsa na musulmi ya nemi allah ya taimake sai ya tafi mai wajen wani mai ba da sa ko dai boka ko dan duba ko gobe da nisa waye ko ko waye, sai a je sai a ce ana neman sa. to idan suka je su kuma hanyar da suke bi su yi iri-iri ce akwai waɗanda ɗan bida suke da shi kun san dan bida abin nan kun san irin dutse ɗin nan marmara mai santsi wanda ake bai kwalli da shi an gane to akwai masu da irin wannan eh, na karfarsu to akwai masu yi kuma da duwarsu irin waɗannan eh, adinan da su ma 'yan ƙanana haka eh, za ka ga suna tura shi can a tura can a ja can a ja can wasu a zane suke yi zane ƙasa suke yi suna da wani ɗan katako haka da ake zuba wani rairayi sai kaga an sa haka an tura haka an yi haka an shigar haka an fitar haka irin lissafin shata waƙarsa ta malam babba na ƙofar gabas allah ya sa kuna gane da shi shata da su waɗannan duk abu ɗaya ne gara ma shi Dan shi bai ce bauta yake ba ko so ka gani suke bi bauta suke yi to saboda haka ainihin sai a duba mutum waɗansu suna yi da carbi da kaje sai a baka carbi sai ka riƙe. sai a kama kirgawa allahu muhammadu jibrilu shaidan allahu muhammadu jibrilu shaidan ana zuwa inda kana kama allahu sai ce eh, da sa aka ce allahu muhammadu sai aka ce eh da sa amma dai akwai matsala a kama muhammadu amma da matsala ja'iri kai ne da matsala ya za a kama matsala ce da matsala ai babu to aka kama jibril sai a ce eh matsalar babba ce to duk kariya suke yi Allah ya sa kuna gane duk kariya suke yan damfara ne akwai masu yi da Qur'ani akwai masu yi da ne da Qur'ani sai a zo kana zuwa kai bayanin abin da yake tafai da kai sai a baka Qur'ani sai a ce buɗa kana buɗawa to abin da mutane ba sa san ganewa a littafi duk gurin da ka fi yawan budawa kowa ya zo zai buda shi zai buda to dama su kenan yana zaune haka yake ina buda yana rufe ina buda yana rufe ina buda yana rufe ina buda yana rufe kuna gane da ka zo ka buda wani wurin ainihin kana buda sai ka gansa Allahu la ilaha illahu wani wurin kana buda sai ka zace lahum naru jahannama ko ku gane ba ah, to kaji naru jahannama ai ka san da ni to kuma da yake mamugunta ne wurin da irin waɗannan abubuwan suke nan suka fi mai buɗa inda da ka tashi buɗa dama wajen matsalar ne zai ba ko kuma shafin da aka samu sunan shaidan duk suna yi sai a baka shi kenan sai ka abin nan waɗannan abubuwan gaba ɗaya shari'a ta yi kwandemin nasu haramun yin su kafirci ne shirka ci. kuna gane da kyau in za ka yi tafiya ko za ka yi aure ko kana da mata da ciki ko za ka shiga wata sabuwar mu'amala ko za ka shiga wata kasuwa ko ka samu wani abu da wanda kake ina da muhimmanci abin da kake yi shi ne abin da shari'a ta jera maka kai in ne ma kake yi ka yi istihara in ne ma kake ka yi me ka yi istihara sannan ka yi ne ka yi shawara karka ji haka kurin dan kana nema abu ka yi istihara kuma ba ba shawara a'a ka yi shawara shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la khasira man istakhar wala nadima man istasha wanda ya istikhara baya yin asara wanda kuma ya shawara baya nadama an gane ta wa kai wannan istikharar sai ta gaya maka ko ka gamsu cewa za ka yi kai kuna gane da kyau to kuma ka je ka nemi shawarar wani yanzu haka wani ya gwada wani abin ko wani ya gwada an samu matsala sai ya gaya maka a ah, ni na baka shawara karkai saboda wani ya irin wannan an samu matsala karka ce to ni na yi sahara Allah ya sa kuna gane kun fahimta da kyau ka haɗa biyu ka yi istikhara kuma ka yi ne ka yi shawara ko ka yi shawara sannan ka yi ne ka yi istikhara idan kai waɗannan guda biyun to kuma sai ka sai ka yi al'azab sai ka samu abin da shi ne ifi kwanta maka a rai shi ne faɗar Allah a sura ta uku suratu Ali Imran fa idza azamta ka tawakkal ala Allah yanzu yi shawara ka yi sihara, ga abin da ka zaba ka yi ka dogara ga Allah ka yi ne kai wannan abin to wani Allah ya da ba za ka yi na dama ba za ka yi asara kuna gane a kyau saboda haka ainihin ita ma wannan matsalar tana da ainihin matakar muhimmanci mutane sai sun kula da ita musamman mata su suka fi samun matsala irin wannan abin nan neman sa abin da za su yi za a yi mata kishiya ta ba ta tafi ta kasa zaune ta kasa tsaye ta kasa ciki ta kasa waje ta kasa samun nutsuwa hankalin ta yake kwanta saboda kawai za a ne za a yi mata kishiya mata ku daina daukar kishiya matsayin kishiya ku dauke ta matsayin ne yar uwa abokiyar zama don ki wannan kowace ce za ki zauna da ita lafiya kuma za ku da misalin Allah amma in ka ɗauke ta kishiya ba wanda yake son kishiya ko shi mutum naki baya son kishiya a nan kuma cikin kuma akwai wanda yake son kishiya ga matarsa ko budurwarsa ya daga a babu kuwa so yake wa da shi ne kanan a wajen matar shi da wajen budurwarsa ba wanda yake son kishiya Allah ya sa kuna gane da aka abokiyar zama ce yar uwa ce Allah ya ganar da ku. zalikun fisk waɗancan abubuwan da aka lissafa gaba ɗaya fasikanci ne horojin an fita ne daga da'a ga Allah yi wa Allah tawaye ne al mai isan ladina kafa min dinikum a yau waɗanda suka kafarta sun ɗebe kauna ga biran addinin an an wato sun ɗebe ƙauna za ku yi ga biran ba da tam'ihim fi zalik bayan sun yi kwaɗayin haka lima ra'au min quwwatihi saboda abinda suka gani na daga wato karfinsa fa ka annahu talaba minhum al-ibti'ad 'an al-fisqi wal 'adat al-jahiliyya wato kamar Allah ya nemi mutane su nesanci fasikanci da al'adu na jahiliyya wa akhbara anna bu'dahum 'an al-fisqi wa tilka wa tilka zabai ala tariqati jahiliya ay asal kuffar min kulli raja'in li yace Allah sai ba su labari cewa ne santar da za su yi ga ga fasikanci da waɗancan abubuwan da aka aranta na yanke yanke ta wannan hanya ta lokacin jahiliya ya sa kafirai sun ɗebe ƙauna da biran komawarsu zuwa gare su wa zalika bi arafa Allah ya saukar da wannan ayan ne a arfa ala ru'usul almala kan mutane gaba daya fi hajjatul wada lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajjin bankwana yawmil juma'a ranar juma'a summa inna ma thumma qawwa bi biqawlihi sannan Allah madaukake ya karfafi zakatan musulmai da fadar sai yace fala takhshawhum wakhshaw kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni kadai bisukoti aliya wato da sarayar da asalin karatun wala ta shahun wahshauni an gane amma za ka ce wa shawun an jefar da ainihin yadin waslan wa waƙafan ko wucewa za ka yi ko tsaya za ka yi ma'anin za ka wuce kamar za ka ce fala shawun wa shawun al-yawma atmamtu alaikum dinakum wa shawun al ma'atumantu atmamtu alaikum dinakum an gane wa shawun al ma ba za ka ce wa shawun al ma wa shawun al ma an gane ثم basharahum biqawli sannan Allah yi musu bishara da fadar sa ne ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku ahkamahu sune wato hukunce hukuncen sa wa fil qissati wa shara'ihi ahkamihi wa ahkamahu wa shara'ihi wato hukunce hukuncensa da kuma shari'o'insa falam yanzil ba'dahu halalun wala haram bayan wannan ayar ba sake saukar da wani abu na halal ko haram ba wato daga wannan ainihin hukunce hukunce suka shiga a suka cika wa mamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata bi ikmali da cika addinin wa ta'zizikum bihi da kuma buwayantar da ku da shi bada azulli bayan kun kasance kaskantatu la وروي ويروى أنه لما نزلت هذه الآية أرويت شعلوك شنو آية تسوكا بكى عمر رضي الله عنه عمر دان خطاب الله يقال مسا يدا سي فشي da kuka فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما يبكيك يا عمر sai manzo sallallahu alaihi da Umar me yasa ka kuka kana sai yace abukani anna kunna fi ziyadatin min dinina abin da ya sa ni kuka mun kasance a cikin ƙari ne daga addininmu fa'iza kamul sai gashi ya zo ya cika wa innahu la yakmulu shay'un illa naqas kuma inda lamari yake ba wani abu da ya kai cikarsa face sai ya tawaya fa qala alayhi salatu wa salam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqta kai gaskiya duk abin da ya kai sama ƙarshen sami ƙasa zai da haka annabi sallah alaihi wasallam ya ce duk wani abu da ya kai kodoruwar sai cika to sai ya dawo ƙasa ya ba su abai labari ne cewa addini zai kai kodoruwa kuma sai dawo ne ƙasa sai suke mamaki ya addini ya yi sama kuma zai dawo ƙasa sai ce wannan ya suna ce ta ubangiji ba wani abu da ya ɗaukaka face ya ya dawo ƙasa to da aka albishiru yanzu kafirci ba kai kimansa ba a duniya ha haka ne ko ba haka bane kafirci ba riga ya kama kai kima ba duniya wallahi kasa zai yanzu kamar america ce a yana jin duk duniya ta fi me ta fi kowa to yanzu kun lissafa ba ta fara kasa ba tun daga september 11 america take ne kuma haka za ta ta yi ba za ta sake koma ta yi daraja ba sai ran da musulmai suka karbe ta kuma za su karbe ta Allah ya sa kuna gane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana albishir za mu karbi me America za mu karbi England duk waɗannan kasashen manzo Allah ya mana alƙawari za mu me za mu karbe su in mu ba mu gani ba mu barwa mu. in su ba su gani ba su barwa jikoki sai mun karbi waɗannan kasashen ko sun ki ko sun so to wannan kuma albishir ne ga al'ummar musulmi Allah ka ganar da yace al-yawma Umar dan Khattab fashe da kuka sai maza Allah su sallame tambaye shi sai ce gashi gashi sai aka ce ainihin haka abin yake fa kanat aya hiya فكانت هذه الآية نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الآية سيتضوتنا بعد الأباري بل مزاء الله صلى الله عليه وسلم دنيا فلم, آه فلم يلبس بعد ذلك إلا واحد وثمانين يوما بأن سوكر وأن آية مزاء الله صلى الله عليه وسلم فانا تمانون دقيقة إيه دنيا الله يكبر يوسف ورضيت ai ikhtartu lakum al-islam dina kuma na zaɓi musulunci zaman to addini gare ku fama lakum ba tibau ahkami ba abin da ya rage gare ku sai bin hukunce hukuncensa faman turra fi mahmasa wanda yunwa ta tilasta shi ai maja'a wato yunwa ita ce mahmasa yunwa mai tsanani ila akli shay'in mimma hurrim zuwa ga cin wani abu da haramta alaihi akan safa akalin husaiti gaira mutajanifin ai ma'ilil ithm ba wanda yana mai karkata zuwa ga sabon Allah ba ai ma'asiya sabon Allah fala ithla fa inna Allah ghafurun lahu lalle Allah mai gafara ne gare shi ma a abin da ya ci din Allah ba zai kama shi da laifi ba rahimun bihi kuma mai jin kai ne gare shi fi fi ibahati fi ibahatihi lahu yadda Allah ya halatta masa ya ci wannan abin bi khilafil ma'ili bil ithm sabanin wanda yake ya karkata zuwa ga sabon Allah ai almutalabbisu bi wato wanda ya cuɗanya da sabon Allah ka qati'i at-tariq kamar dan fashi wanda yazo ya tsara hanya wal bagi da az-zalimi dan tawaye masalan bisa misali ya yahillu lahu al-akl su waɗannan bai halatta gare su su ci wani abu daga wadannan abubuwan da aka haramta wato yunwa ko wani dalili isa mutum ya ci wadannan abubuwan da aka haramta to babu laifi amma da me da larura shine ma'anar fadar manzo Allah sallallahu alaihi ad-darurat tubihu ba'd al-mahdurat wallahu ta'ala ala kuma anan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan din inda muka tsaya abin da muka fada kuma zan dai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya bai mana Allah ya tabbata addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته